فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين sai annabi Yaƙob da ‘ya'yansa suka fita daga garinsu suka nufi wurin annabi Yusuf a garin Misra yayin da suka shiga wurinsa sai ya rungume babansa da babarsa ya riƙe su sannan ya ce wa ‘yan uwansa da iyalansu ku shiga Misira da yardar Allah kuna amintattu babu wata cuta da za ta shafe ku.